wanda ya zo daidai da shanuwa tara ko wanda ya zo daidai da tara ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladi idan ba a manta ba za mu tashi babe na uku cikin babe na biyar cikin kitabu babin da magana babu tarkin wudu'i mimma masakun nawu ترك الوضوء مما مسته النار wannan ba da imamu malikin rahimahullahu ta'ala ya yi amfani da hadisan da suka tabbata na ƙarshe ga manzo sallallahu na cewa an shafi hukuncin farko na cewa idan ka ci wani abu da an ka dafa sai ka sake a wannan hukuncin farko kamun waɗannan hadisan da za mu karanta duk abin da ka wanda an ka dafa da wuta nama ko tuwo ko komi an ka dafa ko shinkafa ko kasa abu an ka in wuta ta konai ka ci shi ba ka da abu wannan haka sai da yawa wasu su zo da da haka nan imam muslim ya kawo su daga ciki amma da imam muslim ma ya kawo su sannan sai ya kawo waɗannan sai da imam malik shi bai kawo na yanzu na cewa an shafe wancan hukunci hukuncin farko duk abin da wuta ta taɓa kace amma ka tara to an shafe shi imam malik imam hukuncin sai kafu gaba da sauran wasu malamai na imam malik ya yi tun da hukunci an shafe waɗansu hadisan sun tashi aiki ka ga ba bukatar ba a karanta su sai bai ma ambata su ba sai ka waɗanne ya kawo al'ahadisu annasiha ya bil hukumi dan sun ka sha hukuncin sai kawo su kila fahimci wannan sai dai kashi akwai wasu ɗanda ba su san cewa waɗannan hadisai sun sun ka jinkirta ba waɗancan ma ɗaya sun ka gani na nani na ana mai da awalla ga abin da wuta ta kona in ka ci ka duka amfani da shi Ke yanzu daga cikin littattafan su sun rubuta idan ka ci abin da wuta ta kona sai ka sake awalla ba tare da sanin cewa akwai hadisan da suka zo da wannan ba kuma wannan wannan fikira ko ko wannan fahimtar tarihi to sai kware da gaske har lokacin imam malik suna nan wani suna amfani da wannan hadisai shi yasa imam malik ya tsarkaka waɗannan hadisai waɗanda kamar cewa wani hukunci an shafe shi ina ta mun gane wannan sannan a saura ƙarshen bali za mu hita wani hukunci mu gani ko za mu iya fitar da wani hukunci ƙarshen bali duka sai mu ambaci wani hukuncin da kai ne aka saba har yau mu ga muna aikin da shi cikin hadisai ko ba mu fitarwa muna samun waraka ciki kowa mu samun waraka ina fatan za mu gani sannan kuma wannan hadisi ko ku wannan babin Imam Malik ya kulla ya kulla mana wata karantarwa aka ce kowane musulmi ahadin sunna ya kanta shine ne shi ne ga duk karantarwa ko ko duk wata za ka ɗauka ko ibadarka ana son ni ana son kai amfani da alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin abin ka da ban mamaki abin ka da ban sha'awa Zai imam ya goge wancan hujja na cewa in ka ci abinci wanda wuta ta kona sai ka tashi a walla ya nuna ma cewa an shahe shi sai da ya kokari ya kawo hadisai daga masu masu'ai daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kasance yana cin abin da wuta ta kona bai tashi a wallah bai tsaya nan ba sai ya kawo asar abubakar siddiq haka yake umar bin khattab haka yake usman bin affan haka yake ali bin abi talib haka yake sai ya kawo shirin da kula fa'ur rashin nan guda hudu saboda ni saboda ya tambaka alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin sai da ya kawo su gaba a cikin wannan bani bari mu saurara babu tarkin wudu'i mimma masattun naw babu mai mai bada bayanin ba a saki a walla ba sai an yi a walla ba dunkin abin da wuta ta sha dunkin abin da an kama kasan ya an malikin an zai ibn aslam an afa ibn yasari an abdullahi ibn abbas wannan duk mun san ba mu da bukatar bayani ya mun san shi malik mun san shi sai dubna aslam yana cikin suka ha'u asaba na malaman madina sai dubna ibn aslam asa'u bin yasari babban tabi'ina ko ba haka ba asa'u bin yasari ba bararin bawan maimuna ne maimunatu mata annabi sallallahu alaihi wasallam na maimuna duk yan yasa yan yan yan bararun bayina na maimuna akwai asa'u bin yasar akwai a sunan da wannan shi ma Sulaiman bin ya Yasar shi ma Sulaiman mai tsari a cikin yana cikin fuka haɗu a na Madina Sulaiman eh, da Sulaiman bin Yasa da Aka bin Yasa wa da kanina duk kuma mauta na maimunata matar manzo sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu kaga wannan mun san shi dukkan waɗannan sai kasu sai kasu za ka ce musu daga Malik da Zaidu da Aka duk sai kasu sai kasu suna da martaba ta biyu daga cikin duka ta farko a wutsakun nasu ta biyu sikatun sikatun a maimaita ɗauku sikatun sai ba maimaitawa to dukkan ku haka nan ya tabari abdullahi ibn abbasin sahabiyun dalilu ko ba haka ba shi wannan ya hasu na tsira أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي لكنسا أتانا كتف شات ياتي كفر جبا توتي أرمر بسا كتف كتف كفر بلا ربي أنا شوى كتف أنا من كفر جبا هو يتي يدي أنا من كفر جبا in yace yi jira yana min kawun baya saboda kanka ce kafi ka faɗa kafar da ba aka ce kalimar shafi kanka ce akuya karawar bisa ya haɗa kinkiya ko rago ko bunsuru ko akuya sai sun ka ce shafi suna min karawar bisa eh ita sun ka bambanta ne za ka ce mi'iza ita ce akuya ko ana za akuya na aja kinkiya kashin ko karufin shi an rago sai sun bunsuru amma in ka ce shatu ya haɗa kowa ne saboda haka ba musamman da annabi ya ci ba yana yi wa yana yi wa gonsuruna yana yi wa ragona yana yi wa tinki haka yana yi wa akuyata a kala katifa shatin ya ci kafa gaba ta karama fita sun masalla wa lan ya tawa ya tashi ne sallah sai bai tashi a wallah wa lam ya tawa daga ce bai a wallah ba bai tashi a wallah ba da mana da wallah an gane ba ba bai a wallah ba bai tashi a wallah Ehe wannan hadisi ingantacce ta hanyar salafi ne mun gane ko ba haka ba kuma hadisin bukhari ya rawaito shi muslim ya rawaito shi abu dawud ya rawaito shi nasa'i ya rawaito shi ibn majah da imam ahmad wadanda sun rawaito shi cikin kutubu sikka tilmi da bai rawaito shi ba ko tilmi da wannan hadisi ingantacce na sun gane abu na gaba وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الانصاري كيلان لانك يحيى بن سعيد زكتي الانصاري shi Yahya guda biyu na akwai Yahya al-Qattan akwai al-Ansari to al-Ansari shine malamin Imam Malik inda aka ce an malikin an Yahya ibn kaga malamin sa aka al-Ansari mun kai rukun ya sa maula ba mai hare ta shi as kali shi muka ce mace ka kuma ibn nu'man ba sai ka zaka shi ba sahabiyyu kuma ce martaba ta farko daga cikin dun maratu ko da an ce sahabi shi ke da ya hadu da nasira ba a magana a mutum ko ko kwanto akai ana jin sahabi na a ba sahabi na ba ko garzuma an kai akan haka nan to hukunci na karshe za ka bashi kasa adana wanda duk wani zama kasa ka ce sai kasance da an yi zaɓani a zuwa sahabiyun an tabi'i an yi wannan sabani to duka ne duka ne eh to kuwa ibn Nu'man sahabina annahu akhbarahu shi ya ba ku shay rubu ya tsare labari annahu kharaja ma'a rasulillah ya fita tare da manzo sallallahu alaihi a wata tafiya ama khaybara shekarar da aka je yakin khaybar shekara ta bakwai bayan hijira kenan shekarar da Abu Hurairah radiyallahu anhu ya musulunta hatta idza kanu bis sahaba sai da suka kai wani wuri da aka ce masu haka ka ce wani wuri na wahiyar min adana kaibara kusa da kaibar yake wani wuri na kusa ga kaibar na zana rasulullahi manzo sallallahu sallan ya sauka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fasallal asara yayi sallar da asar tare jama'a thumma da'a bil azwaj sai ce a kawo mai kowa ya kawo guduri ne shi ake kasa an kai kan za da guduri ko azwaj gudurra kai kawo za ka kawo naka don kun suna hadisin da manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ku samu sun abincin ku Allah ta muku albarka madadin kowa ya koma gehe guda ta shi ne a zama isai ba sai a ce kai wani naka kawo naka dama da bino na ya cikku sai a buɗe kafin tamfan a shi ne shi sai kowa ya kawo ya zuba a kawo ya zuba mai mai mai mai da bino ya zuba mai mai ya zuba mai gida ya zuba mai kwarkwars ya zuba da komi da komi sai a haushi ne <laughs> sai a haushi ne sai a yi to shine azwa kuma zo ta ce kowa ya kawo nashi daga ciki akwai nama ciki sannan daga ciki ba a zo da nama ga yanar sannan yi kuta illa duk sauyi ba a zo mu mazo sallah sallan ba sai da garin kwaki akwai da fiq akwai sauyi da kiki da fiq garin da ba a dafa garin masara ko garin wani irin ga gari da aka kaiwa ne a nake a turba shinka a turba dawa ko masara a kai su a nake to in ba a yi mai koyar da an ka nake an ka shan ya bushe sai a cikin addaƙi in ku an ka soya ne an ka gyara an ka an ka ko an ka zo an ka tarwa mai manja ko wani abu an ka soya shi ya bushe aka shanya da rana an ka aje ana ta gyara shi ya zan sauyi sauyi sai wanda an ka soya to shi muka hukunci na muka so samu ka ga ashe wuta ta taba shi yawwa tunda kana balarabe an ce ma sauyi ka san koyayye wuta ta taba shi to ba zo manzo sallallahu alaihi wasallam sai da sauyi a amara bihi manzo sallallahu alaihi wasallam ya umurni akurriya shi an ka dama shi shi akurriya kam a zuba ruwa a hauke ne a sami a sa wata yan muciya a rika damu in baka sa hannu ba shi akurriya ta shi akwai hikima sosai in ka sa hannu shi a ajana ma'jun an gane ba abinda ka sa hannu ka dama shi an ma'ajur daga nan an ka samu ajal ko ba haka ba na tashi daga ajal sun sai ka dunkule hannu to duk abinda ka dunkule hannu ka dama sai a ce ajala ya ajuru eh idan kuma a sa hannu ba an ka zuwa sai bisa wani abu aka sa muciya aka motsa sai a ce surriya sarra yurri surriya an dama fa asala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya tsira shi da jama'a in ji sahabi ya ce wa akalla mu ma muka ci kuma kama irin magani ana nan zaune sai lokacin magariba har yasta ne su kusan ba ba Allah asar an kai wannan go har magariba amma zumma ba wa ma wa wa ma mabna annabi ya dauko ruwa kurkuru a kire mu ma mu kurkuru ko inda annabi sallallahu ga koma ji an yi ba sai an tambayi suna ko misali wai yayi kuka yi ba ba bukata haka an ga shi annabi ya yi kawai kai sun masalla wa nan ya tauba annabi ya tashi ya yi sallah bai tashi a wannan ina gani fadau kamas eh, maza wa masmabna kawai inda ka iya wajen da annabi sallah sallah ko amma sai ce sai ya tashi ya yi a walla ya yi sallah bai tashi a walla ba lissa ya ifraki nan wato an bata sai muka tashi muka yi sallah ba mu tashi a walla ba ina fahimta ko idan manzon sallah sallah akai ba da kowa ba da manzo sallallahu alaihi wasallam ko ثم صلى ولم يتوضا كما هو كنت da annabi aka san samu ko annabi ya tashi yayin sallan magariba bai tashi a wannan ko eh shi aka ce in kana da abu za ta sake a banza ba ran na sai ka sake a banza eh, kuma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam cin sawiku da yayi wanda an ka soya kuma ya tashi yayi magariba da abin ta tana asar kaga ashe wancan hukunci an shaye shi mun samu mun samu hadisai guda biyu marfu'ai daga annabi sallallahu alaihi ko mun gama da matsalar tsarin annabi da Allah ka ce khususiya ko ka ce a a kaza kaza ko wani abu to sai ma da ya jero sahabbai kuma suna haka ne karin nuna fassarar manzo sallallahu alaihi wasallam ita ce ne fahimta abin da adam sallah sai shi abin da sahabbai sun ka fahimta gashi nan wa hadathani an malikin an muhammad bin munkadir an wa an safwan ibn sufyan wannan hadisi daga mutum bi imam malik ya karantai imam malik ya karanta ga mutum na farko muhammad bin munkadir fika kare. sannan ya koma karatu ne daga safwan ibn sufyan shi ma fika kuma malamai ne biyu annahuma su biyu dinnan akabawa sun ba shi imam malik labari sun da karɓo gawa an Muhammad ibn Ibrahim ibn Harith al-Taymi shi ma fika kare wannan shine rutu hadisi inna mal amalu bin ya kuma shi ba Muhammad ibn Ibrahim ibn Harith al-Taymi dagawa an Rabi'a ibn Abdullah ibn Hudayr shi ma tabi'i na fika kare to shi wannan tabi'in annahu ta'asha yayi kalaci ta'asha abin tun dare daga asha ko eh idan hadara isha uku bi aka cewa إذا جاء العشاء وحضر العشاء العشاء بمثل عين أكيد كان شيء أنه تعشى مع عمر بن الخطاب يا كالاتي كم أبن كندري أريد عمر بن الخطاب ثم صلى لأن عمر يحتاج يصلى ولم يكن يحتاج أولا من عمر هو عمر يعرفه ما شاء الله أبو نجم وحدثني عن مالك عن زمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان daga wannan abin da shi fararren bawa Usman bin Affan ba ina ji in kun tuna a Usman daga wannan an karoto ko in ba manta daga Umar bin wannan bi aban bin daga Bamra shi da aban din ga kilahu ma take ko wanne su take kaga mun sa Imam Malik mun samu Bamra mun aban to shi wannan yace shi ka babu da yace anna usman ibn affan usman ibn affan akala khubzan wa lahama ya ci masa da nama tare hada su yace to mun san dai lahama tawa shi akai ko ko hawa ko soya ko gasawa to yace su sun ma ba ma ba sannan kurkure baki dai wa ga tala ya dai ya wanke hannuwa ne saboda romo wa masu hadihi ma wajabu ya shaye huska su saboda jin daɗin abincin sun masalla wa nan ya kawo ya tashi ya sallah bai tashi a baka mun gane wannan yawwa usman ya haka usman bin affana mun samu wannan kenan ko abu na gaba wa haddathani an malikin annahu balagahu anna ali ibn abi talib wa abdullah ibn abbas hadisi ya cimma imamu malik cewa ali ibn abi talib da Abdullahi ibn Abbas suna dukkanin gani kana la ya tawabba ani min ma masakin na min ma masakin lawo sun kasance ba su a walla sun cin abin da wuta ta sha ba wane ne Ali ibn Abi Talib da kuma Abdullahi ibn Abbas su kula fa Rashid ibn Musa ibn Rawa Musa ibn Uktu Ali ibn Abi Talib la'anna kace wannan hadisi ya samu matsala imam Malik yace ala gani yace ma sai faɗa ga Aliyu haka ba za mu kama hukunci cewa na hadisi ingantacce na mansurin na ko ya yi mubaraga ne za mu kawo hadisi karshe a takaitar da kasance a alibin za mu zo mu yadda wani fito karshe sai ka gano lalle wannan ce wanda ya yi alibin da haka ya kai akwai hadisi mutasilin za mu kawo wannan to amma da ina bin arbatin ba ba mu samu hadisi mutasilin gare ba amma hadisin farko shi ka nuna muku haka ya kai misali wani hadisin farko sun farko fadi ina mun ka fara يسأل يحيى عن مالك عن زيد بن عبد السلام عن عطاء بن يسار عن عبد an بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتاد كتف شاة ثم صلى ولم يتوفى أيها صحابي صلى الله عليه وسلم صحابي يروتو حديثي kuma ya ƙi wa ya wannan shi yana yiwa saboda haka tun da nan ba mu ma bincike tun da wancan hadisi ya inganta shi ya nuna mana cewa a shi faɗa mana ga wani annabi kai to yau ko dukkan hawa malik ya tuba ya ce ka annabi na ba ta kai كم شاينا تنين أقلع من هكا كم السنة أقلع من ذا إسقلع بعض هكا السنة كلا من غاني وانا أبو ناقل لكن تفارح نوم تفهم من تابقكم وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن رجل يتوضأ للصلاة شيخ يا ابن سعيد يا تنبي عبد الله بن عامر بن ربيعة وانا ما فاهم ليه Ina dai na gwara za manya-manyan malaman madina an tambayi shi ana rajul ya tawassa ulis salati da mutumin da zai yi arwala don ya yi sallah an gane sai ka arwala don ka shiga sallah kuma yi ci mukamin sai ya samu abinci ya ci cewa ne bismillah sai ɗan taba kuma abincin da masar kunna wuta ta shawai an dafa shi shin akar maka Allah a yadda wasu yana arwala zai sake arwala don ɗan wucin wani abinci musawara shi an kai abdullahi ibn amir rabi'a abdullahi shi tabi'i na to wane ne baba ne amir rabi'a amir ibn rabi'a shi awwa sahabi an gane ba sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam to da an ka tambayi dan sahabi shin wai ana awalla don an ci abincin da wuta ta sha ba musawara kala ra'aytu abi yaf'alu dhalika wa na ga babana shi ma yana awalla a kawo mai abincin da wuta ta shafa ya zauna ya ci ko mai sake haka aikin sahabbai yake cikin sahabbai ne wani cikin kuna fara rashi ne mun samu uku wanda ba kula fara rashi ne muna da Abdullahi bin Abbas sannan muna da ni Amir ibn Rabi'a ina ina farkon farkon kuna fara rashi ne farkon su gaba ɗaya shugaban mu'minan duniya wa hadathani yahya an malik an abi nu'aym wa habib kaytana shi daga wannan annahu sami'a jabir ibn abdullahi al-ansari ko magana ya ji abdul ibn abdullahi al-ansari sahabi ko zai rawaito ga sahabi ko irin wannan hadisi suna da wayar samu sahabi ya rawaito ga sahabi to shi jabir ibn abdullahi mutum sahabi ne to shi wannan tabi'i abu nu'aymin wanda aka ce wahab ibn kaisana ya ji jabir ibn abdullahi al-ansari ya kula yana cewa رأيت أبا بكر الصديق نادى أبو بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يكوى كنت أبو سنة ولا فوراك هنا كن كمرة في هذا أكيد أبو بكر هو و كان وانا مالك يا دوانا أبو رأك سيما عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين سنكون وانا شيئا كارا نولا إمام مالك صلى الله عليه وسلم أي من قبها كبار ainihin daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai fatawa annabi su ne hujja Kuma ba haka ba wannan shi ya kara nuna ma cewa waɗannan fitu imamu malik fitu na wanda an ka gina a kan ahalin hadisi kafin tun farkon ba muqaddama mu mu yi muqaddama cewa akwai madrasatu ahlul hadisi sannan akwai madrasatu ahlul ra'ayi ina fatan muka ci wannan muka ce madrasatu ahlul ra'ayi sune abu hanifa da almajiransa madrasatu ahli hadisi shine imam malik almajaransa saboda duk imam malik da almajaransa da malaman hadisi gaba daya mu an bada cewa daga cikin almajiran gwara za cikin almajiran imam malik akwai imam shafi imam shafi ya karanta da imam ahmad imam ahmad bukhari da muslim da tirmidhi da abu dawuda duka waɗannan sun yi karatu da imam ahmad ina ko gani in kana takama hadisi kuma haka ba kace bukari kace muslim kace abu dauda kace wanda kare ga haka kuma haka ba shin sa aka raba abin gidaje su ahli hadisi da madrasatu ahli ra'ayi hujja malaman da ka hujja da hadisi qala Allah qala rasul qala sahaba imam malik ina shi wannan in kuka ji an samu wani bambanci wani fassara kokarin a fassara na saboda mu saboda ba can ba har yanzu ko wasu hadisai da aka samu sabani wajen fassara su a hadisi yanzu na yadda ingantacce na na yadda ingantacce na amma ni ya shi da wanda ka fassara haida ba in fassara haida ba ko ko mahangarka daban mahangata daban shi na fahimta in ka samu sabani a wannan to haka ka samu amma sun yiwa a ce imamu malik ga hadisi can ta gari ingantacce wai ya saka wa ya shi bai Allah ina fahimci wannan wanda ba sani ba suwa ganin ma malik kamar wani mai fada da hadisi ko ai yanzu mun ji haifar su abubuwa da yawa ko ba haka ba sai a ce a in ka tambaye sai a ce hadisi aka sun ba ko ma ko wani ma malik ya ce jahilci annan ko ba haka ba ya ka jahilci wai hadisi ba kuma sai ba mun yau ga ga magana shina son shi bambanta ya cire ma ma daga cikin malaman hadisi ko ba haka ba wannan shi a asalin rikin jimun da aka samu da yawa ko wasu wawaye sun yarda da haka misali na kasa ran kanin nan ma misali akwai da sun ka yadda su ba hadisin biya ba kai ma ta tabi'a ka dawo ka an yaba su ce ma malik ba su so ce ma malik suna makarantar su suna so malikiya in ka taru musu hadisi ba su yadda shi ko ba haka ba kai ji hadisin ka ɗauko ya cikin uwar fa imam malik in ka ka ce malik ka ce ba ka ce hadisin sai ka ce manzo sallah sallah ya yi kasance yan sai a wallah abin da ta kashe ba ko ba haka ba sai shi karya sun hadisi ka kawo kila kuma banci wannan saboda haka mu kiyaye magabatan nan sun ciyarta Allah wajen da sunaye su har yanzu sun wa addinin Allah aiki sannan kuma sun yi kokarin su tsaye da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam duk abin da an ka samu na wani kuskure ko wani abu kila ɗaya daga cikin biyu na ko da rashin karatu ka kai mai karatu ya ba gano ba ko ba haka ba ko kuma irin sabanin da aka samu da kanta fahimta tsakanin kwana malami zuwa wani malami amma babu wani ɗaya daga cikin magabata waɗanda duniyar ilimi ta shere su wanda ki saba mu maganar manzo sallallahu alaihi wasallam kan gaza shi in duniya duniyar ilimi ta shere ana kira shi a ce rahimahullahu ana kira shi a ce imamu ko wane na to ba ta samu ya saba mu hadisi ne kila fahimta sai dai kai matsalar daga watan ka tafi Allah ta mu saboda haka hukunci ya tabbata karshe ba a walla tun an abin da wuta ta shawa a gane da yau in ka mutum shi a walla abin da wuta ta shawa kai tsaye ce ba a yi ko ba haka ba aka ya tabbata ga manzo sallallahu alaihi wasallam haka ya tabbata ga duk fakka kulan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam akwai wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce yahudawa sun tafi kashi saba'in da biyu ko saba'in da ɗaya nasara sun tafi kashi saba'in da biyu al'umma za ta kasu kashi saba'in da uku suka su ta ne ko ke ɗaya ko aka tambayi mu sanda kan wacce ke ɗaya ita ce wadda take bisa ga abin da ni da sahabbai na muke a kai wadda take bisa ga abin da ni da sahabbai na muke a kai yanzu ga shi mun kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ga wani Abubakar ga wani Umar ga wani Usman ga wani halika wa iyayi to ta ji wannan ko aka ba. Hmm? ka ga afirka tun naje ka bisa ga abin da manzo Allah da safonsa kai ina fahimci wannan ga wata magana ne Imam Malik da sauran malaman hadisi suka yi wata wata tabi'a wajen karatu sukan gabato da hadisai masu kari waɗanda ba su sun kuduwa ba su kirkiruwa ka ce da kai na kowace wani abu in sun gama amma duk a koyon ilimi ko ba haka ba in suna da wasu hadisai wanda kila suna dan nakas wajen sanadi ko wajen wani abu sai ku garga ko masu kuma sai ka gane wannan da magana gaskiya ta ko ta hanyar sanadi akwai an masa da aka hange to saurara mu jira wa hadathani an malikin an muhammad بن munkadir daga Malik daga Muhammad bin Munkadir Malik Imam Malik na ko kun san ma Imam Malik Imam Malik na sai wa ta ji na ko akwai tazara ba ko yake Allah anna rasulullahi nan kuma hada muku kun akwai inda nayi musamman kuma ku san mahabbar mun kai ba ko ma san shi ba an ka ce ma ya karanta da Imam Malik ka ina ne yadda gawa ina da yadda musalla sallallahu alaihi wasallam yake akwai ita ko eh to kuma da manzo sallallahu alaihi wasallam duqiya an kira shi li a'ad in ci wani abinci fa qurrima ilayhi qundul an ka kawo masa wata waina wa lahamun irama nama ko gani na mada wata ake ko soya ko daka ita ma kuzu din kila an gata don ba larabe na ce ma kuzu kuzu da duk abin da an ka hauka ba ko ba haka ba ni a tabiru an samu abu mai da ya cimi a toya shi a kuzu shi a takabiru a larabci ehe to kullu ma ku fiza fa huwa kuzu an gane ba da an toya abu an sa mai mai to shi an ce mai to tsari ne na siya ta an kai ba ne lahamu sa'a tala min mu a gaje ci sun matawarsa a tsara sai da ya ci kan da kime da arwala an gane sun matawarsa a sanye tashi ne arwala musalla ya tsalla ana ji da ya tsalla sai ya dawo sun makusiyar da tsada da ka tsari an ta sa'a ka mai sauran abincin ta kan ciki ko wa an haji an ta an tsalla an dawo a inda karkarewa eh an ka dawo da sauran abincin nan da ya tsira fa'a kana minhu sai koma cin wannan sun masalla walan ya tafi tashi ya yi sallah bai tashi a wannan a shi a wannan farko ya dun bai da ita an gane amma wannan a wannan ta biyu yana da a wannan sallah ta biyu da a wannan shi sabata ya tashi a wannan ta ana sai ka ce wannan hadisi mun kafir kuma kana ta hanyar hadisi sanad mun kafir inda Muhammad mun kafir gairu ta gairu sahabi na sabiya tabi'ina akalla ma ba ma tabi'ina ya ce sabaka tul khalid ko ya ce sabaka tul khalid eh kaga akwai rabi'a ah, akwai salisa akwai salisa eh, akwai salisa gaba gaba akwai iktazara amma a cikin ga cewa kuma ingantacce ba sun kare da kawo tamu ingantacce da da wannan kai. ko ba haka ba imam malik da sauran malamai suka inganta hadisi mursal ko mu'allaki wanda ya zo da magana da dama akwai hadisi mausulun da ya zo da ita wanda magana ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi awalla ko ba nan sallah sai ya ci abinci abinda kuma kun ta koya ya tashi yayi sallah bai tashi a wallah ba har yin gaskiya ya tabbata da ita wani sai ma bin muka gabata da inganta su Abu Bakar haka Umar haka Uthman haka Ali haka yake yau ko na ce ma haka annabi kai sun je mantawa suna da arga in ka ta an fahimci wannan masha Allah saboda haka wannan hadisi ingantacce ne amma za mu samu wani abu sabon hukunci cikin wannan hadisi in ba mu samu wani hadisi wanda ya tabbatar wani ita ba to za mu ɗauka ni za mu samu ana ce abinci ba ba wallah ko inda ake abinci fi a wallah sun abinci abin da nuna muna an zo mu zo sallah san da ubnan da sai ne ke tashi a wallah lokaci saboda bai da wallah ko sai tashi a shi ya ci abinci lokacin nan bai da wallah ko ya a wallah ya yi sallah ki yadda aka kuma kawo mai sanne sanne da wallah a shi ana ci abinci da a wallah ana ci abinci ba ba wallah ko ya halatta a kan nan shi wannan hadisi ko akwai wata hujja ta daban in da ce a ah, ai ka san akwai wata kaida ta malu idan hadisi wani ana gani da rauni in ya zo da hukunci biyu ko uku cikin hukunci in akwai hukuncin a cikin hukuncin kwatan da ya zo da su in akwai hadisan ingantattu da sun da karfafar da wani hukunci ɗaya daga ciki shi wannan sai a ce a ce ingantacce na sauran hukunci ko ce an lalabo akwai hadisan ingantattu da sun da karfafar da shi in babu yana na aka matsayin ya bari akwai ko ba haka ba da ka ce lalle eh, lalle ana ita abinci ba ba ko ba haka ba eh ana ta abinci ba ba na ban sannan fannin wata rana ya shiga ba ya hito ya wanke hannuwa ne sai aka gaba aka ce manzo na sannan ga abinci hadisin Bukhari ya wato shi sai ta ce na ga abinci sai ta masha Allah ya zo ya zauna ya fita saka wa nan rasulullah yace ah, Allah zan yi ni a wala sallah ba ni ba a kala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ne babu abu saboda haka jaza a ci abinci babu ba wallahi hadisi na inganta sai gaba sai gaba ya naba. mai naba sun ka ce wani sahabba da hulwa da mai naba in kai janaba a kira da yawa an so kai a wala daga cikin mai naba shi na a arwalla uku inda aka a arwalla mai naba yana arwalla kuma arwalla ta zama sahihiya sai ba a sallah da ita ba haka ba arwallan ne arwallan mai zina ba in zai bacci ana sun yi arwallan ta biyu arwallan in zai koma ga saduwa da iyali ana sun yi ta uku ya sake arwallan ko ya arwallan in zai ci abinci in zai gina ga ila an fahimta in ba haka wannan shi ma mustahabbun nan ba wajibi ba Allah kan mu abu na gaba abu mun ce manzo sallah sallah haka yake ko sai sake a wannan ya ci abinci ta kuta ta ko muka ce abubakar haka yake عمر haka عثمان Usman علي yake عبد الله بن عباس bin عامر بن ربيع عامر بن ربيع Amir إيوه. منذ هذا وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن زيد الأنصاري في كتابه أن أنس بن مالك أنس بن مالك شيء ببن صحابينا من سيشي أنس بن مالك والأكثر والأول وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق هكذا نعم عن عن عبد الرحمن بن عن عبد الرحمن بن زيد أنا ما يزيد بن فهمت ko babu wanda وانا ce زيد ko وانا bugu na مبشر وكان من دوبا شيء يزيد أبو زيد صلى الله عليه عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري أما يعني بن زيد عبد الرحمن بن زيد زيد زيد عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري أن أنا ابن مالك أنا ابن مالك هذا من حديث كنا ما تكا صابين الله صلى الله عليه وسلم سنة فهمت فوق إن شيء تسعين ثلاث سنة يدرسون سمعة سنة na cewa don ka ci abin da wuta ta sha ba ba ka tashi a wani amma a fahimci wani abu ita harkar karatu sai ka yi shi karatu ba wata wai buwata ilimi ba wai buwata in ka ji shi ke na alhamdulillah ka san ba ilimi in ba ka je kana ka san wannan abin ba na fahimta saboda su kasa kawo matsala ta ilimi kai mutum kowa ya san matsayin Anas ibn Malik an gane ba kuma san matsayi ne anas ibn malikin a gidan manzo sallallahu ya tashi shekara goma cur cur hakin mata yan manzo sallallahu ya kashi ya saboda kai karan yaro kada shekara goma uwa ta ummu sulaiman ta kawo shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam mun sha faɗin labarin sa mun san da sannan da ya hijira ya zo madina malik dinnan abun anas ba malik wannan mai littafin da ba malik wancan eh, eh. shi Malik baban halar bai musulunta ba ya ji an ce da Annabi sallallahu alaihi ya zo Madina mashayina da sauran ayyukan sakon da yake na jahiliya ko bai musulunta ba yace to gaskiya mutumin ga da ya zo na ji an ce hana shan jahiliya ana ganin mata haka ba ka wani kasawa ba ka dan abin nan shi gaskiya bai ya zama yadda aka sa mai hanyi sai ya saboda haka ya haɗa nashi nashi ya ce bar da yi مين مهاري اه مهاري بيكتر بيه دمال عني كده اشهر ابو لا ما معي انا اقول لك ايش انت انا بقول لك شيء kuma haka ku yadda ni yace kuma shi kenan ya ta ya ta shi kenan sai ba ta gani ya lalle lalle bai iya zama ga duk wanda zai hana shari'a bai iya zama ga duk wanda ka saka bai iya zama ga wanda malik bin malik sai ta yi sham can kuma ajali ne yi wata rana ya sha giya ya fada su dango ya noci ba gwanda ya tsazo shi na ya mutu matar ta ummu sulaymi ta ɗauko ana tana ɗan shekara ko ta kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ga ana uban su ya tafiya sai ya banne shi to ya rika shi ka san riko mace ya zan ya ta, ko ya ta, ko ya zama da gata na ka shi haka Allah ya zanna wajen ka ya rasulullahi haka ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike anas ana ya sanna ya zanna wajen mun sallah sallan sai da mun sallah sallan Allah mai cika shekara goma cin duk shekarun da mun sallah sallan yayi tare da Ali ana ya kasance na cewa abu wanda ke zama kamar mun sallah sallan yace mun sallah sallan fa ya taba yi min fada ban taba wani barin wani abu da kamata yi ba ban yi ba yanzu ya azar a cikin bai ba kai kaza ba ban taba wani kuskure in wani abu da ya kamata yi ba ta ce su ma sun yi kai kaza ban taɓa yadda kai ban taɓa ganin fushin manzo sallallahu alaihi wasallam ba don ka taɓa shi in dai don ka taɓa mai ba sun kashin kai a yake sai ka taɓa mutunci kina yanda amma ba shi a wata da ba shi an tsanin abba bai fushi don an taɓa shi ko ba haka ba amma dole na wajibi na kai da fushi an taɓa annabi ka fahimci wannan ka'idar yawwa dole na kai ka fushi an taɓa annabi amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam du'a wa takarruman wa ta'adduban Kuma faɗa ya kasa shi sai ta ne ko ba haka ba kuma ya faɗo dangane da lallai da ya sa haka to haka ya zauna an zuwa sai ga zuwa shekara kuma tare da kada sai akwai wanda ya kamata ya samu hadisai fiye da kowa ana ko ana sai ya samu hadisai da yawa sai sai cikin mukuti hula min sahaba sahabban nan guda bakwai da sun fi kowa wajen hadisai na ciki sai dai duk da zuwa hadisi ne bai kai yawan hadisan abu hurairah ba saboda martaba da daraja da wani abu da muka ambata game da Abu Hurairah radiyallahu anhu wanda ya tsere ma ana da shi ba haka ba yau shi Abu Hurairah wato shi gaba ɗaya yake ba sai ba da tarihi da lokaci na zuwa ana kullu halin abin da kasu mu gane tare da annabi ya shaka da annabi ya hita da annabi ya tambayi mata annabi game da aikin annabi duka ko amma duk da haka nan wannan hadisi na cewa in kacci abin da wuta ta shafa ba sai ka sake a wannan ba ya ɗoga ya san shi ni ya sani hadisin farko ya sani in kacci abinci in kacci abincin da wuta ta kona sai ka sake a wannan. shi ya sani kuma shi ya rike kuma har a ya rafu shi ya sani kuma shi ya kamani shi abin ban mamaki wannan din ya nuna ma ajabul insani ko ba haka ba din nuna babu wani malami da aka ce a san komai da komai ya san ciki da bai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba mi zai nuna muna san kai da ba san hadisin ba ku saurara mu shi ma malami da kai ne da hadisin وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد الكويزي الأنصاري أن أنس بن مالك أنس بن مالك صحابي من كما قديما من العراق يا داود العراق wannan ba rasu annabi wani dadewa قال دخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب إذا أبو طلحة وأبي بن كعب كنت في بخ في سيف ما يتمد الروح من سن جورا ثم لما يصاب خير أبو طلحة كنت شو نجي قواتي قو نجي قواتي إيه، كنت شيء أولاد أولاد سنة من تعم بتاعك تنادي يموت إيش هذا يموت شو قوة أنا أنا ذاك تمام وصلنا مثلنا أتقال إذا قو أبو طلحة وشيء دون ما لو كان كاتب يقول مسلم تمام tace abu Allah wallahi babu abin da haka ba gare ka duk garin nan babu kai da zaka sa hana ni ga ka ne mutum mai kyau sannan kuma ga wata mai dukiya in dai mutum ba da ba dukiya sannan ku gode mutum sai da kyau gane da kyau wata kin ka sai dai kash ta da dariya tana da illa guda shine kai ka mutum ka kai mun kuma ba auren da aka yi da kana musulunta da ni na ba a kyautar aiki na musulunta ka shi aka ɗan gaskiya abu mai sauki ko ba haka wanda ake kuwa sun ta hikuwa ne sau ko ba haka ba yace a gwada mai a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam amma ka tiya musulunta don mace duk da ba ita illa ba ba a balaman ɗinsu ba a dibin asali ba a dibin ni jawo mutum ya musulunta ni aka dubi ya musulunci ne ya kawo ya musulunci ne yake wasu sahabbai da yawa sun musulunta ta haka wani ya musulunta kyauta annabi ba shi ya ko ba haka ba bauta annabi yanzu mamai take kai ya yi mamaki sai ce ashhadu an la ilaha illallah ko wani a ah, wani kamata a kashe shi shi ya san ya kamata a kashe shi annabi ce ku saka ka sai mamaki shi ne ba ka ji kamar ni kamar su mamaki bin Utalib wanda muka ba labari eh annabi kawai ce mai yake sai da annabi sun ce mamaki na kai ka tsammani da kai sai ya rasulullahi kuwa da kai ya dace in dai ka kashe na cikin ka don na kashe mutane mu yaki ni na san ka kashe maka kusa da ba kuma ka ji amana ba in ka yahe ne kuma da ma ka dan girma haƙi dama in ka yahe kuma dan girma haƙi annabi ce ba ta ci ba ba ta shi bai yi tsammani ba dai ka cewa ba bai yi tsammani annabi ta tafi ba yace dun saboda shi shi na kowa ya kama na ya mutu sai wanda annabi ya saki shi ya ji a sakan ko yace a sakai kasu a irin wannan biya ka bukata ashhadu an la ilaha illallah wai kuma ana wannan to saboda haka ba a na da mika mutum musulunci yayin da wani abu talha cewa yana kuma musulai ne kacce musulunci a tsakin yan walka ta yace tun da tun da nuni ala rasulullah kun nan annabi sallallahu alaihi wasallam haka nuna mai na wuce ya tashi sai masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai kai abu talha sai ce ga abu talha can ka ne kalli hasken musulunci a kankani da mushiri na kankani da mushiri kenan musulunci shi habbuci tsakani da Allah yake abin da kai tsakani da Allah ya kai. ko ba haka ba da yan musulunta yana komawa gida an kai kiran ayi irin jihar, yanzu hawa ce tsakke haba ana zai ce ki ana kwatu aljanna ne ka wabi a wani hayawun ce ko ba haka ba an yawun ce masafan manzo sallallahu alaihi wasallam mhm. to wannan kenan to Abu Talha da Ubay ibn Ka'ab mun zo Ubay ibn Ka'ab ha Ubay ibn Ka'ab ne shahara cikin sahabbai a'a Ubay ibn Ka'ab ina qurra'u eh to karanci Ubay ibn Ka'ab shi ya shahara da qurra'u shi manzo suna Ubay ibn Ka'ab na fa sun ka gane matsayi ne Ubay ibn Ka'ab manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya tsallake wata aya kafa haka na faruwa eh ya ɗauko ya ɗauko ya kajarin na karatun aya aya da ya yi tsabi da wata ya yi numfashi ya zabura ya karanta ta gaban ka bai karanta wannan ba sai da ya yi nisa ya gane shi ya tsallake wata aya amma ya tsaye da sura ta da ya ƙari sannan ya wai wacce a ah, shi ba ana jima'in tambaye ku bari tun da kawai bai suna da mu ba ina ubangi ana shi ina ubangi sai ga ya can ubangi a tafiya ce a nan sallah sangare na ya sallah ba ubangi in kure in ƙetar aya baka tafi ba saboda abin ya gare shi ko ba haka ba cikin dubbai a ce ina wani ko ba haka ba shi wanda ya ce ya rasulullah ina cewa wani abu alaika unzila an na zuba sun cewa wani abu ta hanzu sun kamar ƙur'ani ce wani abu Ya hmm? ko kai da baka cewa wani abu ko ba haka ba ko da bayan an ka yi karatu baka ba da kai ji ba, karatu yan goyi aiki da baya baya an haka musu ko ba haka ba eh ba zai san mai tunda bai ko eh, tunda sallah mu wani abu sallah sallah tun an yi sallah annabi ya da sallah sai tashi sai koma can kofar karfe ta hita kamar wancan kofar sai annabi sallah sai ɗan kika wanda ya bai kare sallah ya hakke rufe sai mun sallah sai rike mai yace haba ubai ba ta da ba ta fa'ida yana wasa da shi ka bari in ba ka faɗa ma wata aya da Allah bai taɓa saukar da irin ta a cikin attaura ba bai saukar da ita a cikin injila ba ko qur'ani babu irin ta sayar sai ce ya rasu da ina so ko sai shi ya zauna annabi ya ƙara abin da ya kara na addu'o'i sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ya hita wasu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba irin da hankali sai ina zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare ya kare sai ce bari ta so sai in za ka sallah ni a ba. in kai kabbara sai ce ina cewa alhamdulillahi rabbil alamin sai karanta fatiha har zuwa kashi wala qali sai ta ita ta ita ta ina fahimta eh kaga hamman sallah sallah wasa da shi yana ba shi wata fa'ida ta musamman ko ba haka ba Sai ce mai aikata da wannan ma wasu kafa hujjar cewa ba a basmala inda a karatun fata ga sallah ko kuka ce ba ba shi ba ko ba haka in sun sawa kana cikin amma ana cewa mun an samu rigima wajen fasa wani hadisi suka ce ai da mun sallah sai ce mu ubayyu ni kika karanta in za ka sallah sai ce ina cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah yace haka ba sai ina cewa alhamdulillah rabbil alamin sai ne kuma ya da da ya koyi da Allah ta a'a kamar da bismillahir rahmanir rahim kila an fahimta wannan hujja ce mai kari ko ba mai kari ba mai kari ta ko ba haka ba in ba samu wanda ya ture ta ba ko ba haka ba amma sai an ka samu wanda ya tuni ta ko eh sai mun kai ita wannan ko bace amma mun fahimci take wanda wanda yake in ka mutum ya kada wani fitihu. wani abu ya nake ba da dangan na bai shuran cin hadisi Allah ta rubuta yanzu mun san waye Abu Talha waye ubangiji kare wadanda in ka kuma sama Abu Talha waye aura huwa Anas ibn Malik ko shi ne sayyidul qurra'i ko ka san dole za ku yi Anas ibn Malik karatu wanda ya tashi shekara goma ai suna da wasu abubuwa da suka bai da shi shi yasa akwai kafir kafir ko ba haka ba akwai waɗanda yake dattijan sa ko manzo sallallahu alaihi haka ya rankin din sa akwai ne akwai kuma cikin su waɗanda sun kai wasu ilimi wani sun kai wasu daraja wani sun kai wasu wani abu ko cikin sa eh hatta da hatta da annaba ba Allah mu Allah da yake su eh tilka rusulu fasalna hatta da annabawa sai ba ta kaga kenan a ilmance a imani a koni a kuma su sun wasu ehe don ma zo san abun jama'a da hadisi ingantacce Khalid bin Walid babban sahabin mu mun kana su mai mai ta bai mun sai shi wata ranar da wani abu ya gama su da Umar yawa Umar wata magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara yawa Umar yawa Khalid wa Walid fara sannan Khalid bin Walid ya gama tsara ne musulunta ya za ku wa sahabbai na wannan kalimar wa sahabbai ne kuma an ta ba annabi ya ya ce wallahi in faɗa muku wa ta magana wa ta haka ne kalmomi ya ce wallahi in faɗa muku da a ce irin misalin yana da tankwacin zuciyar uhudu sahabar sannan ya ɗauka ya ci da shi saboda Allah kai cimma sa'i guda na wala da su ko da cimma duk ko cikin sabon shahidu ba ka magana ba ƙananan sahabbai suna da dukin uhudu su ɗaukai su ba su wa su kawo da Allah ba su kai ta ibu yana abubakar ko kuma kuma kuma da wa'ayi daɗa bane kai ko eh sahabi na shi wanda amma sahabin sahabi na kai cimma babban sahabi ko da haka to na da isa ne ka kai ba tari ba tari ba tari ba tari ba tari ba ka fi sabaka kowa rauniya wannan ka tujiya da an kai za ka tafi to kuma akwai matsala da wannan abu kana ba na karshe tutar a ce kana tuka sabon mu musallan kana kana tuka magabata kila an fahimta to saboda haka cikin safai akwai sun kai wasu ilimi akwai sun kai wasu karatu abu alha ubai da kari nan sun yi arab karatu karnu shi sun ka zo gida ne gaisa shi Allah ya dawo da shi tafiya qad qarraba lahum ma'a sai ana sai ka musu abinci abincin da kan matsattun da wuta ta kore an kama shi fa'akalu minu sai sun ka zanna su ko gaba ɗaya sun ka da ana da bakinsa guda biyu ko ba haka ba sun ka ci suna dafa ki fa kama alakun ya tawabba ba tawabba ko sai ana da tashi a wala da fa kala abu hau bai ibn kala a talha da ubay sun ka kan hana ya aro an fi yawan gari wanda da jari ka samu nawa a wala ma sha biyu eh? a iraqiyati wanda ake yin iraqi da ta kun san kare mu iraqi ko ba kun ka tauke to wanda iraqanci da wanda iraqanci da ba ai mutum da rawa ka kun san da ana a gabta ana su ka iraqi eh eh ah imam malik ya kasance da kai ne ma shi ma yana suka yi iraqi idan hadisi ya zo ga iraki ya sa wa mun abin da ya sani mutanen ta ce kai wannan irakiya eh ya a irakiya daru tsari daru tsari kusan tarbi a tarbi an tarbi kira makera ko nuka ko mishi aka ce mata ramu sai ce daru tsari shagube na gidan kera hadisi gidan kera wato ta suka zanna su kera su kawo A'a ba an bashi suka ba ina ce mu da eh, eh, ya kasance imama da bai ci karɓa hadisi ne da hito daga iraki ba amma kuma ba illa ta ba akwai zuwa ba da yawa sun kashu daga iraki kuma an yi karatu da riki asali dai a sami ka fita kila an fahimta eh, eh. sun suka ce ha ba ana irakiya ta فقال على بل ليس لنا على تنسوا والله ما تنسوا الجماعة أشياء zai ce ni ba da na ce da ba wa kama abu talhatu abu talhata wa ubayyu ka'ab fa sallaya wa lam yatawaffa sun ka tashi da kansu sun ka tashi da kansu sun ka tashi suka yi sun tashi tashi mun samu wa mun samu abu farha mun samu ubayy ibn al yau kan duk kowa kake kowa da ko in malamin hadisi kake abu abdullahi ibn abbas in malamin qur'ani kake akwai ubayy ibn al kada bane in sarki kake ko shugaba ga kula fa rashin kula ko haka ba kaga ba mun da kai ka rika ina da mun mu ina ba ta mun ni hadisi guda da ya rage wanda malam bai kawo ba ni kawo shi hadisin da imamu al-bayhaqi yake daga jabir bin samura shi na mutum ai saboda da hidda wani abu jabir mutum samura yace kunna natawaffaq min lu'un al-ibil wala na natawaffaq min lu'un al mun kasance duk sahabban annabi kunna sahabi ka magana dawa yake da sun samu? yace mun kasance idan aka kawo namun rakoyi muka ci muna sake amma an kawo na mai shanu duk wanda aka kawo shi wuta ta kone ba mu sake ni muka so mu yi tsarki abinda muka so mu fitar duk abin da wuta ta ta kora aka ai ba sake a wannan shi kina an fahimci wannan ko masha Allah wannan shi ne karshe wannan bani abin da ka so ce duk abin da wuta ta taba an ci shi ba a sake a wannan ko da wannan hadisi sai aka fi da fikin yanzu hadisan da muka karanta tun daga marfuwar har zuwa nan mu ambaci mun ce naman kaza ko naman kaza mun ce abin da wuta fita. wannan da shi ne shi ma ma da ya umfani da shi ya ce duk abin da in dai an dafa shi shi ke nan ko ka fi shi bai abana haka ce hada naman rafi hada naman rafi saboda an ka ce annabi ya kasance yana cin abin da duk wuta ta duk abin da wuta ta taba ne ba shi a ne haka kowane irin nawa duk abin da an ka dawa ya ce wajabcin take mai a wannan ina fatan da zan da wannan sai ya so sai suka ce wala bi akala na hadin da wuce ko ba haka da an ka tunama ra kun ba a warware abin da muka san mu gane wannan shi a rigimar da an ka samu malikiya ta iskin ba in ta hanyar waɗannan hadisai da aka ce ba a sake a walla da abin da wuta ta ce ba haka ba Auren kuma su suka ce a ki e, waɗannan hadisai amun duk abin da wuta ta kona aka yake ba a sake a walla ko duk abin da wuta ta kafa amma ne amma mu hafsa to da wanda an kashe ni, an cire kida akwai sunan da fiqh tun amma in an ce wani abu banda ka za to banda shi saboda haka sai an kace duk abin da wutar kashe ba za a wani za a saki a wani an ci da suka ce banda ne suka ce banda na mara kuri saboda ni saboda akwai hadisin yanzu ya kafi sun wannan umumi shine ni alata wa min luhumil idin kala na'am قال أتوضأ من لهم الكلم قال إيشي قال هكذا وأنا أرى الله أمرك تنام وراكم يبتليني kai tsaye muna a wani muka ci naman karar su tashi in ka so kila fahimta sanar da hadisin ga na ƙarshen ne karanta na jabir musamman ya ce kunna na tawaffa'u min luhumin izini wala na tawaffa'u min luhumin ganani kan mu gaba dai haka muka tafi kila fahimta shi yasa sai aka ce hadisan da suka ce su a ganin wuta ta kona ba a sake amma da saboda shi amun amma mukhassas ka sani ko an gane usul sun mu gane akwai wata aya Allah sarki suna magana kan kankara fir'aun wace wala kada arainahu ayatina kullaha wa kazzaba mun nuna fir'aun dukkanin ayoyin mu kullaha ayoyin Allah fir'aun ya ko tar an nuna kar an ka nuna nafsin aya kar an ka nuna ko ko duk abin aka nuna a nuna mu ya ga sabuwar salihu ko ya ga sabuwar annabi salihu ya ga ceciyar wata wanda annabi yawa mutanen masu ya ga buga matacce ya tashi wanda annabi za ka yi ya ga sun kula aka da aka yi furu sun su ya gara eh ya ga na ayoyi sai an ka ce wala kad arainahu ayatina kullaha suka ce amu mukhassas duka wanda muka ba annabi Musa ko ba haka ba dukkan ta dukkan annabi Musa ba ta duk duk sahabbai duk duk duk ba su annabawa ba kina fahimci wannan kaida amu mukhassas ƙara hadisi ɗaya sai yi zuwa da ko wannan hadisin zai muna wato tauraya daure kware a wanke a kan kasashen yi zai magana duk abin da bai ambata ba cikin arwalla na siffar arwalla annabi da falala da ni da ni sai babu za mu karanta hadisi guda daga ciki saboda kila mu samu damar ƙara zaha babin satinatai in ba mu sa ba kila satinatai ba mu iya kare babin babu da wudu duk abin da kika zato na arwalla fatin ta ko rashin fatin ana nasta ko wani abu game da ita yara da abin da za ka so a kawo za mu ɗan tarkato a sashen na farko kamun a yi arwalla in ka yi kashi ko fitsari ana so a karshe wannan matsayi ne da ba. أما ba a kawo gida ne kamata a kawo shi لك akwai bukatar عن مالك عن هشام عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن السقاء فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ أنت كنا يجد كل شيء يحيى يبتدى إمام مالك daga هشام عروة Urwa daga عروة بن الزبير wata zubayin azumina amma almajiri kuma ɗan aisha na radiyallahu anha mata annabi to wasu bin zubayin an gane yayar ɗan ɗanka ɗan asma'ula yayar aisha radiyallahu anha ta kanta na kenan ko ta hanyar dangantaka to shi an hayar shi bayan manzo sallallahu alaihi ya rasu da shekara 20 haka ya sai ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam an istibara daga in mutum ya yi kashi ko fitsari yana wankewa ko ya karfi an gane ba kala sai a bakara sai an da ce awa za a yi duba a hadukun sanata ko hadari alantsayan ku bai da zuciya ba akwai zuwa kuma sai ka ya eh? yaya hukunci yin yi kashi ko bori ya zanyi ba ana sawa ko ba a sawa ana sa duki ko ba a sa idan ne kashi ko fitsari shin ya zai yi to ba akwai da ba ma'ana in ka yi kashi ko fitsarin ka samu canzawa uku ka karfi shi a tsayin samu ka zai yi awa shi na awa na yanzu a haruku ɗayan ku ba zai sami ku na fitar hadar zuciyar ku ba wani hadisi ba mun ce mun ka ɗauma ya kace ko ko mun ce mun salo ko mun sani ina ya tsoron kai ga annabi sallallahu alaihi ko amma in ka ci na kuma ne in ka ci saboda in ka ci na ɗaya hadisin Umar ibn Zubair babban sahabi akwai ta kaida akwai sahabban da an ka tabbaci karatu da kowa ba sai akwai tabi'an da an ka san tsoron da babban tabi'ina akwai tabi'an da an ka tabbaci karatu da kowa ba sai ga sarfai duk abin da faɗa ba ga tabi'in ka iya daga cikin su Umar ibn Zubair na ciki a Sa'id ibn Musayyib na ciki duk hadisin da Urwa bai baka da Aisha ta ko ya ce Aisha ko bai ce ba su hadisin da sa'id ibn musayyib bai faɗa ba da abu hurairarsa ko ya ce abu ko bai ce ba amma waɗannan malam waɗannan warazan malamai suka suka yi faɗin waɗannan mutane saboda da dalilai sa'id ibn musayyibi abu hurairar surki ne ya abu ya kawo shi yasa da ya kawo nan sai gun sai ce annabi ya ce ko ba haka ba eh, saboda girma sunan sunan surki an gane ba Eh, sai inda ya san dole ba, ko ba haka ba da inda ba a san alaƙa sai ba a san ya alaƙa da abu wurare ba amma ga waɗanda almajirin da sun san alaƙa sai ya tsallake musu amma waɗanda ba san ya alaƙa da abu wurare ba sai ya faɗa musu sai abu wurare ba ko ba haka ba sannan sa irin wasu da zuwa da kuke aisha uwa ta sun kauna uwa ta ta ga irin sunanta karara wani lokaci shi ka kai nauyi musamman in kusa ga wani ɗan uwa daga cikin su na ko ba haka ba saboda haka wanda hadisin ingantacce na da na kuma mun samu hadisin bukari zama sallah sun yi aikin a kawo dutse uku an kaɗo kuma dutse biyu da rauku da wani kanjilo ko kashi sai ya ɗiba kanjilon sai ya jiwa da sai ce haza rishkun au haza rishkun ikini da raina ko ikini da raina ko ba haka ba su zo min da wani ko ikini da salisu ko da salisu ko abiya ko a ruwayi ko aka ta aka zo mai da hukumin ya karfi saboda haka dutse ala kulli hal abin da muka so mu hadisi ya shiga حديث لك karshe لا za كائن حديث kai ne أول falalar awal yana yi waki ne mu karanta shi wasu fa'idodin kuma muna bayanin وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى المقبرة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أنها وجل قول زيارة وجل سرب جواني قال يا كمقبرة السلام عليكم دار قوم مؤمنين دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وإذ أني رأيت الإخوان السلام عليكم دار قوم مؤمنين aminci ya tabbata gare ku ya ya ku mazau ya ku koko gidan mutane mu ne yara halla mahallan mutana ko ba haka ba ya ahala ya ka cire ahala sai aka cire ya sai aka ce min aka ce jar munada na mansubun ya inni nida'i al-mahzufa eh ya gidajen munninai sai ce assalamu alaikum ya ahal al-maqabara ko assalamu alaikum ya mauta ko ba haka ba eh assalamu alaikum jar qaulin mu'minin yanzu suna ta ce wa inna in sha Allah bikum lafiku mu al-mu hakika in Allah ya so za mu za mu zo ina kun kafa in Allah ya so wannan insha Allah ta nika eh shakiri ko da tsoro ka mu ai ko wace insha Allah ba na yi ko ta in Allah so zan mutu ko eh kamar ta tunda mun kai nan karatu nan na kula ta shekaran jiya da ta ta asuma ko muna ta dun sabu sabu salat a cikin asali ko a kai ga wani wanda ya ce wanda ta ce In insha Allah inna mutu na wai in ya mutu ya sake ta insha Allah shin ta su kuma ta kuma shi ba kai magana na cewa idan mutum ya rance ga abin da yana da tabbata ya na ya ji ta magana kila an fahimta wannan su aka ce ma barokan nan ko kuma hakikan ana cewa hakan ta hakikan ba ta hakikan hakikan ta abin zai yi sai ka ce insha Allah ka yadda zai ba ba haka ba hmm. وشين على النبي صلى الله عليه وسلم أنا بسيبك يدي وتغفنت سيبك وجدت أني قد رأيت إخوانا أنا ما أتبع يا أخوان أنا ما جاء أتبع يا أخوانا هابيك يا رسول الله فقال زوجك يا رسول الله من هذا سناج إخواني فهو بحوان كبنس قال بل أنتم أصحابي يا بين فتح كوسا بين فتح وإخواننا الذين لم يأتوا بعد أخوانا وإلا تقنا تقنا بسوبة sun wuce hadisi wani hadisi ya fassara sosai su ne ni annabi ya fassara su wani hadisi yace su ne waɗanda za su ga tilashi a ce annabi ya ce su karanta ga takarda a ce annabi ya ce sai su imani kuma su aiwatar shi ke sun yadda iyaka imani ke ko ba haka ba ba ka ga annabin gaba ba ka ga wanda ya gane ba kai eh, ko wanda ya gane wanda ya gane so ɗari ba a ba ko ba haka ba tsakaninka da shi shekara dubu aka rubuta bi annabi aka ce annabi ya ce sai kace sarakana ina wa afana akwai mumin da ba ɗauke ka annabi to daga sai uwana to ɗan uwana sai sa imam ahmad a cikin mazhabarsa yace ya kamata in za a salati a sada اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى إخوانه وهكذا إيه الله تبارك يوم النبي صلى الله عليه amma za mu yi zuwa yan ya ce an babu illa ba matsala ko da dai ban gan su ba wa ana fara kun alƙawari zan gabace su in ta in shirya musu mashaya ha an gane ba ko duk da irin waɗannan da wani babban mutum zai tafi a ɗan gabatar da wasu security masu sun su ɗan bincika wurin na da kwanciyar hankali ba wata barazana bayan an yi kimiyyar wuri, an tabbatar da security a don cewa da sauransu ba abin da kaza kaza an aji matakan tsaro ko ta kwana da sauran irin waɗanda to su ne da za su aka ce mafara wanda zai zuwa ya ma shi ne kamun ka zo shi a fara annabi ce ku zan gabace su in zama ma in shirya mu da sun zo mashaya au saukin manzo sallallahu alaihi wasallam ko fa qam ya ta. to a annabi sallallahu alaihi wasallam ku shirya musu in sun zo ka ce ku su sha kafa tarihu man ya ati ba adaka in ummatika ya za a gane waɗanda ɗan naka na waɗanda ba naka na ba kuma alhali bayan ka sun ka zo bayan ka sun ka zo ya za a gane al'umma suna nan sallah kan bai san dai ne ko bi shi a cikin sahaba duk da sun ba nan ya ba ta bani ba an kawo ce kuma za a ne wanda ko haka ba eh ina ganin wannan da nan alhawla na da wasu ko ba haka ba ta ce قال لأن الأبن يباس مكاني يباس علامه إيش أرأيت لو كان لرجل da a ce wani mutum daga cikin yana da khairu tawakai gurrun masu farin goshi masu fararen uku in doki na da farin goshi a sannan kawamu ne uku suna da fari ko suna farare shi aka ce eh yana da shi amma fi khailin duhumin kurumin sun da wada cikin wasu dawakai baki irin cikin cikin an gane ba tuhumin baki irin tuhumin cikin ba a ganin kaninka shin a da ba su da wani ko'e Allah ya ayyuka kai bai gane shi na da na da wada alamu kanu bala ya suka tsaye eh, wanda zai gane قال سيدنا الله تعالى انهم ياتون يوم da يضرب da منهم to su za su zo ranar alkiyama suna da wani fuska da fararen hannuwa da kawo min alwudu saboda awalla min din nan asabadiya saboda awalla akwai min sabadiya min tafsiriya min isra'iya min isra'iya min tabi'iyya nuna ba'u to wannan asabadiya min sabal wudu saboda awalla wa ana fara sun al-hawl yace bari ita muka labari ashe ka ta nan sun kare cewa ana farko an da bai kare ba to a kan ya raha su to sai faɗa musu alamar mai gane su yanzu da kara samun labari yace zan je je ga faɗin gabace su in musu yace sai ne al haka ce fala fala fala ba a jan ba a jan haka ce fala fala za danna rigar sai dai za a koyi wasu mazaje daga sarki wasu mutane daga cikin kekarki na za a kore da sun toshe a kore a zan bari hita ba da amalar su da farin goshi da farin kawo min ummat da farin goshi da farin kawo kuma shi alamar da gani ce kuce kai yi nan na tsaron ya kuma gani alama ne ya ce wuce sai ka ta yi can ta kashe daga can sai karfi sai a ce koma sai a ce koma ko ba haka ba ko ce to kai to sai a koyo annabi sallallahu alaihi wasallam kama yuzadu al-ba'iru wazu kuma yadda kun ka san ana kore raƙumin ya fashi kana da raƙuma kamar munan da ada tumaki da awaki ka je an yi ma kiwo sun ke ka goma ka gani duk fara ne mai kiwo ya dawo ko da ya koro su sai ga wani wajen mutum cikin sai ka fashi ko ba haka ba sai ka kai ka ku ko ba haka ba in ma ya sai ka ce rasu gashi iri ne ne a ja a tun ba sai a tura kowa ko ba haka ba eh to haka da maharan musu ya shiga cikin kuma kinka to haka za a yi shi amma yin zabi yin zabi zanna ba zanna haka ce kai zada ya zidu da zai shi an kai zada ya zidu da zalu shi an kora za a kore wasu daga tafki na kamar da aka kore fataccen rakuni unati sai kama karar ana halun ala halin ba sai ku dawo sai ku dawo annabi bai san yayi ba sanin ba bai san in kai imani bai sani ba in ba kai imani bai sani ba kada shi ke gida kai sa Allah ki hito kai gane ko ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ga sai alamar ta gani gare shi ashe bari ba ganin mutum na sallah yana arziki yana yana akwai matsala ba a tiya ta jawo bari mu jinja ne mai tsala ce ku ce ku dawo kai ku dawo ayu qalu sai a ce innahum qad faddalu ba'daka annabi kai ita batun faddalu ba'daka sun musanya bayan ka wuce faddal musanya sai an gane larabci ya bambanta a badala da badala a badala da badala larabci ya bambanta su a badala tukutun ka soke abu ka aje ka kawon sabo an gani? shi abdala aje hamza abdala shi wannan aje sai ka birge da shi kuma sai wani abu misali yanzu in kana da zinare agogo ko ba haka ba zinare ta fiyo zinare ka kai masu gyara sai su canza ma daga agogo su mai zama sarkar matarka ko ba haka ba sai a nan da shi a mai da sarka ko baddala aka ce baddala aka ce an gane ba amma in ka kai zinare sai an ka baka azurfa sai a ce abdala kina an gane ba to cin baddala shi ka nuna biriya an kai addinin na annabi shi ba suka ɗauka ko ba haka ba ba an da sun kai sun ka ɗauka a kiristanci ko yahudanci ba ba dai annabi na annabin nan suka ɗan miki suka mirɗe shi suka canza mai kama suka rika shi a addini tsini sun kai ba gani ba ina da masu kasin son ka so haka muna da idan, muna da kafil a kan suna gani su fajar ba a wani hadisi wani kuka ya ce wa gayyar ko a gani wa gayyar ni nan ne cewa ba a kuma sai ce fasuhuka fasu fasuhuka a yi nesa da su ku ƙara nesa da su a ta hina su babu su babu annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara kashe ne daga aikin sallah ko ba haka ba ka daina a wallah kuma a rukashi kan ba sallah ne ko tunda a wallah sallah aka yi amma duk da haka nan ba kura ta za a yi kuma annabi ba da goyon baya a kurai ko Allah ya tsare ina da nan na tsaya kila daga baya ina koyi bayanin nan kara kan hadisin mu insha Allah wa inna ka tsare dai Allah shi ka tsare baraka lillahi wa bihi wa sallallahu alaihi wa sallam wannan na cewa ba tambaya ba ce wannan na cewa da muna da jarabawa wani sati ko muna neman addu'a ga yan uwa musulmi Allah ya ba mu sa'a amin Allah ya ba ku sa'a ka jarabawa ina sa a wani lafiya sannan kuma alhaji baya da lafiya ah, alhaji aminu mai adashi shi ma baya da lafiya na bin da shi kwarai da gaske da yanan ah, yana roƙo da yan uwa su masa addu'a Allah Thank you.